na cika alkawari adam ezango ya cika alkawari kamar yadda yake gayawa masu sauraro musamman masoyansa fitaccen jaramin kanewood adam abdullahi zango ya ce ya cika wa masoyansa alkawarin da ya ɗaukan musu na fitan musu da fim ɗinsa mai suna farin wata shakallo tofa ya cika alkawari kuma ya ce musu zai ci gaba da ɗaukan wannan fim ɗin har zuwa wani lokaci mai tsawo da yawa daga cikin masoyan adamu abdullahi zango sun gaza wajen yi masa uzuri na ganin baya ka musu fina-finai sababbi sai dai a wannan karan adamu abdullahi zango ya cika alkawarin da ya yi na cewa zai ci gaba da daukan fim din nasa salamu alaikum masu kallo da masu sauraro kamar yadda ne muku alkawarin cewa zan ci gaba muku da farin wata daga yanzu har zuwa lokaci mai tsayi to na cika alkawari yanzu haka muna daukan shirin farin wata shakallo amma amma na kaniwe duk wani gwagwarmayan kaniwe eh. za ku sami sha wannan shirin rayuwar mawaka rayuwar yan fim mu rayuwar duk wani abin da kake tunani za ka same shi saboda haka kada ka bari a bata labari eh, kowace juma'a insha Allah za mu kawo muku karfe takwas daidai a YouTube channel eh da suna Adam A Zango official. Yawwa. Kar ku je Gabon fa. <laughs> Ah, ku je Gabon amma dai Adam Zango official dai. Zan tura strike. <laughs>